بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا تمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغرب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم وقضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا biyar daidai da biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha wal ijma akwai hujja ta ayar alqur'ani akwai hujja ta tashin sunnar annabi sannan akwai hujja ta haduwar fahimtar malaman sunna wannan shine babu masabani in ka dawo ta tashin alqur'ani ne ya hujjan cewa idan mutum ya saka hukuncin yake hannu ne ga aya mun karanta wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma farawo da ya ku yanke hannuwansu kada an samu hujja ta sashen alkur'ani faqfa'u aydiyakum ku yanke hannuwansu wannan umarni ne na Allah saboda haka wajibi ne cewar hukuncin barayi shine a yanke hannuwa wannan babu sabani a kai in ka dawo ta sashin ijma'i na malamai shekul islam yana cewa fa yajibu qat'u yadihi al-yumna bil kitabi wa sunnati wal ijma' wato ba a samu sabani malamai ba dangane da wannan hukunci a tsawon tarihin musulunci babu sabani babu shakka abin da ya faɗa gaskiya ne don littafai suna nan jingim littattafai da yawa waɗanda suka yi magana kan dokokin Allah waɗanda suke cewa tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau wannan shine hukuncin malaki babu wani malami da ya taba korafin cewa wannan hukunci an riga an goge shi ko an canza shi babu shi wannan in ka duba littafin ibnu abdul barri da istizkar mujallal na 24 shafin 189 kamar ahkam al-Qur'an littafin Imam al-Jassas mujalladi na biyu shafin ɗari biyar da tamanin da biyu da littafin Ibn Hubayra al-Isfahu an ma'ani sihah al-Isfahu an ma'ani sihah yana mujallad na biyu shafin ɗari biyu da sittin har bidayat al-Mujtahid littafin Ibn Rushdi mujalladi na farko shafin ɗari takwas da biyar tafsirin al-Imam Qurtubi fassarar waɗannan ayoyi al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an mujallal 672 tafsirin Ibn Kathir shine tafsirin Qur'an al-Azim waɗannan ayoyi da muka karanta yana mujallal 672 littafin al-Mughni na Ibn Qudama mujallal 10 shafin 440 Mughni al-Muhtaj littafin Asharbili مجلد الشافعي shafi na ɗari saba'in da bakwai da haifin muhtar littafin al'imam muhammad ibn abdul abbas ar-ramali na bakwai da sittin da shida sai mu kirga sunayen littafai mu ɗau lokaci. tun daga zamanin annabi Muhammad babu wani sunna wanda ya taɓa shakka wanda ya taɓa shakka game da wannan hukunci na Allah subhanahu babu shi musulmi takaici a samu wai musulmi zai kyamaci dokar da Allah mahalicin duniya Allah subhanahu wata'ala da kansa ya shar'anta wannan abin mamaki Allah shi kare kika shafin islam ya ci gaba da cewa a littafinsa a siyasar shari'a ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبين او الاقرار تاخيره idan aka ce an samu shaida ko an samu ikirari ko an samu tabbas game da wannan hukunci na sata to haramun ne a cikin ta aiwatar da shi haramun ne kuma komai dukiyar mutum ba zai hana wannan doka na Allah ba la malun yuftada bihi wala ghayru babu dukiyar da take iya hana a tsaye da dokar Allah babu mukami na dan adam wanda zai iya hana a tsaye da wannan doka na Allah ba bal so ku kwa'u ya da hukil auqatin mu'azzama wa ghayriha yana cewa fa inna iqamatil hajji min al ibadat tsayar da haji din nan ibada ce kamar da kaga kana sallah sallah ibada ce sallah da kake ibada ce azumi ibada ne aikin haji ibada ne yanke hannun barawo ma ibada ne inji shekul islam mai da kasan al jihadu fi sabilillah ibada yace fa yanbaghi an ya'rifa anna ikamata al-hudud rahmatun min Allah ta'ala bi ibadi yana da kyau mu sani kowane musulmi ya sani idan aka ce ga hukunci da Allah ya yi ga wani hukunci da Allah madaukaki ya tsara in ma a yanke hannun farawa wajibi na farko da ke kan kowane musulmi shine yarda cewa wannan rahama ce ta Allah ba azaba bane wajibi saboda me ba a jingina zalunci ga Allah ba a jingina zalunci ga Allah subhanahu wata'ala da zaran ka ji an ce Allah ya ce a yanke hannun barawo abinda zai fara shiga zuciyarka shine wannan rahama ce ba azaba ba ka fara tabbatar da wannan zuciyarka domin dole ne dole ne musulmi ya jingina rahama ga Allah subhanahu wata'ala dole ne musulmi ya yi ƙoƙarin kawar da zalunci ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka babu zalunci a dokar Allah don haka shekul islam ke cewa eh, doka na Allah bi manzilati walidi idan adaba waladahu yana kama da irin doka ne na mahaifi da ɗansa misali yana kama da a ce kana da iyali kana da mata kana da yaro yaro ka yayi ne sai ka tashi za ka hore shi fa innahu lam kaffa an ta'dibi waladihi kama tushiru bihi al-ummu uwa tana cewa ai yaro ne karami bai yi wayo ba a kyale shi shekul islam ya ce to idan ka bar yaron saboda tausayin da uwa take mar rifqatan wa rahfatan la fasada al-walad abinda zai biyo baya yaro ka sai ya lalace abinda zai biyo baya yaro ka sai ya lalace saboda ka ki horonsa wa innama yu'addibuhu rahmatan bihi wa islahan uh, li halihi me yasa za ka hori yaronka ba wai a zuciyarka saboda ba ka son shi ba la saboda me saboda gyara shi saboda gyara shi gaba tarbiyyarsa ta yi kyau ma'a annahu yawaddu wa yuqsir Allah yuwaddu uh, yuhawwijuhu ila ta'dib duk da cewa shi uba abin da ya fi so shi ne a ce bai hori ɗansa ba ai dole ta kansa a yi horo ko ya ce yana kama da kuma likita ji shekul islam tafi lafi ya sukin marai wa tawa alkari ya zama likita zai ɗauki magani mara kyau mara daɗi ya ba ma mara lafiya doktor in ka ɗauki maganin ka sha yana da ɗaci maganin da ɗaci to amma kuma a cikin wannan ɗaci ake samun waraka ji shekul islam وبمنزلة قطع الأذن المتأصل والحجم Misali, ka samu matsala ta ciwo ciwon nan ya zama dole sai an yanke kafanka in ba a yanke ba cutar za ta hauro za ta hauro yanke kafan nan da za a yi ba don ba a san kafan ba saboda a tsare sauran jikin ne sai a yanke kafan to wannan ai hikima ce akwai cutuwa babu shakka ta haka amma ana yanka ne saboda fa'idar da suke ciki in ka duba majmu'u fatawa na shekul islam mujallar na 28 shafin 331 haka ya irin wannan magana da yi a cikin siyasar shari'a kuma babu shakka gaskiya ne don haka dokar Allah tana da daci amma kuma cikin ta akwai hikima malamai suna magana cewa duk wata doka da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a littafinsa kowane hukunci akwai maslaha a cikin shi duk wata doka ta Allah subhanahu wata'ala kamar misali magana da muke akan hukuncin yanke hannun barawo da hannun barauniya akwai hikimomi wanda malamai suke magana hikima ta farko at-tankiru bil mujrim wa ra'ihi shi abinda Allah madaukaki ya faɗa da kansa cikin aya yana cewa wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jarra'an bima kasaba nakalan min jaza'an ma kasaba kaga kenan sakamakon abin da suka aikata ne ana idan aka yanke hannun farawa zai gane zafin ukuba kuma ya tarattabu alaiha min ihana wa qadhiha daga ranar ya rabu da hannunsa guda duk wanda ya hange shi a da shi a wanda ya taba sata ko bayan shekara talatin ne kaga kenan wannan takaici tunanin tunanin wannan takaici zai hana shi sake mata ta zai gane cewa a dokan nan ta Allah subhanahu ta'ala da yayi yayi ne saboda tsaftace al'umma fa inna dalika yarda an al'auda auda ila mutarafa al-ma'siya marratan ukhra wannan zai hana shi sake yin wannan sata domin aka ce an yanke hannun mutum guda to kaga saura daya saura hannu guda yahmiluhu ala al-muhafaza wa al-istiqama ala ta'atillah wannan zai sa mutum ya dage iya dagewarsa abin ya rage masa na rayuwarshi, ya gyara saboda lafiyarsa ta kyau shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa jaza'an bima kasaba akwai hikima cikin dokar Allah babu shakka akwai hikima na biyu rabin nan malamai suna cewa tsawatarwa ne ga mutane tsawatarwa ne ga mutane idan aka yanke hannun barawo shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake nakalan min Allah nakalan min Allah yani at-tankil abinda ake cewa a tankil gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah shi ne at-tankil shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya umarni idan ba za a kai da haji sai an yi shaida an tara mutane ba a yin haji a bayan gari a bayan gida a bayan wani gida yan mutane kaɗan a ɓuya a yi sai an yi sanarwa mutane sun haɗu haka Allah madaukake faɗa a farkon suratul nur الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين hukuncin mazarata kamar da ake magana akan hukuncin barayi duk dai wannan ya shafi abin da ake nufi da shari'ar Allah dokokin da Allah madaukaki ya tsara da kansa Allah ya tsara su ne li masalihin azima akwai maslaha mai girma a cikin dokar Allah duk wani hukunci da Allah ya wallahi akwai hikima a ciki shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce idan za a yi hukunci kamar misali ga barayi ko kuwa za a yi hukunci ga mazinata inda yake faɗa a farkon suratun nur aya ta biyu fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku game da tsayar da doka na addinin Allah subhanahu wa ta'ala kar ku yarda tausayi yana da kyau amma tausayin da zai hana ku tsayar da dokar Allah kar ku yarda da shi wannan tausayi na shaitan ne shi sa Allah madaukake ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna imani da Allah kuna imani da ranar ƙarshe akwai ranar ƙarshe da za ta zo ma duniya akwai ranar faɗuwanku da Allah in dai kuna imani akwai ranar da za ku haɗu da Allah to ba za ku ji nauyin tsayar da dokan Allah ba Allah ka samu iya kuma Allah maɗaukaki ya ce wani ya shahar azaba kuma dole ne shi ne a fiye sa aka kawo takini wani ya shahar azaba kuma ta'ifatun minal mu'minin sai an samu gangamin muminai jama'a haɗuwar mutane da yawa waɗanda za su halarci lokacin da za a yi wannan hukunci saboda haka surikin kinka yana da yana kallo gashi za a haye yanke hannunka kaga abin kunya ya kai wani yana tsaye ce to oh, wani faga a surikin sa can yana kallo ga shi ma zai ce eh, to lallai dole ba za ta ko saboda kare samu yanayi irin wannan kare samu kansa a yanayi irin wannan wannan hikima ce kaga kenan akwai hikima cikin dokar Allah da yanda za a zartar da dokar Allah akwai hikima shi kansa don haka yasa Allah subhanahu ta'ala yace wasariqu wasariqatu faqfa'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah at-tankid haka hikima ta biyu ita ce rad'un nas wa zajruhum an al-wuqu'i fil ma'asi a tsawatar wa mutane kada su kai ga auka ma sha'awar aikin sabo sha'awar aikin laifi shi yasa aka ce a hori mai laifi a gaban jama'a saboda su sauran mutane su gane abin da ya aikata din nan ba abu ne mai kyau ba amma idan aka waye gari ba a yi ba to kowa ma sai sha'awar abin da wannan yake aikatawa hikima ta uku hikima ta uku ita ce da laifin mai laifi kafin ya mutu nau'ukan laifin da ya aikata don haka Allah ya shar'anta waɗannan dokoki saboda me saboda shi kansa mai laifin ya samu tsarkaka kafin ya mutu in ya mutu zai tashi lahira mutum ne kamili wannan da kasar da ya samu sallallahu alaihi wasallam ga ya nabi Allah ya kai annabin Allah asabtu haddan na samu haddi na Allah wato haddi ya hau kaina fa aqimhu alai don haka na kawo kaina ka sai da mai haddi na Allah ku zo ba imani ta zo gaban annabi da cikin zina kaga wannan ya kawar da shakka ya annabin Allah na saba dokar Allah hakki ya hau kaina don haka na zo ka da wannan doka a kaina saboda ka sani komai nisan jifa kasa zai dawo komai daɗewar kan adam a duniya akwai ranar da sai ya mutu to a da mata hajjin nan a duniya maimakon mutuwa ta cin mata ta tashi gaban Allah da wannan laifi ta ce a tsaye da mai hajji fa da Allah ne wallahi waliya ga abin abu na farko da manzon Allah ya ce ne ce a nemo waliyinsa aka nemo waliyinsa shine mai kula da al'amarinsa waliyinsa na zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bincike abin da ya saba yi wannan mata da hankalinka aka ce da hankalinta to manzon Allah sai ya ce masa ahsin ilaiha abinda nake so da kai ka je ka kyautata zama da wannan baiwar Allah ka kyautata zama da ita wannan baiwar Allah fa idza waqa'at fa'tini biha idan ta haihu sai ka zo min da ita me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a da zama da ita ai dama ana kyautata zama din amma wannan kalma da ya faɗa a lokacin akwai hikima a ciki babu shakka kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa yana sharh sahih Muslim juz'i na 11 shafin 205 al-Imam Nawawi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya ya ita wannan waliyin algamidiyya ita wannan mata algamidiyya wacce ta fito daga kabilar duhaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma waliyinta ahsin ilaiha ka kyautata zama da ita me yasa manzo Allah ya faɗa mishi haka ai ma suna zama da kyau da matan amma yanzu tun da har ta zo gaban annabi ta ce masa ta yi cikin zina a tsaye da dokar Allah to zaman da ita zaman da za a yi da ita a unguwan daban ne shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma waliyin haka ka je ka kyautata zama da ita al-imam an-nawawi yace sababi biyu ne dalilin da yasa annabi ya faɗi wannan uh, sababi guda biyu ne na ɗaya al-khawfu alaiha min aqaribiha idan ta koma gida ana ji masa tsoron danginta ba za su kyautata zama da ita ba an tahmilahum gaira wa zuhuq al-ar an yu'zuha saboda me ta kunyata su za a ce ai wancan ta kunyata mu duk garin nan babu kabilan da aka samu mazinaci a cikin sa sai ita ta gashi sai sai kabilan mu gashi wancan ta kai mu ta fallashe mu saboda haka ta yiwu yan uwanta ba za su ji daɗin abin da ta aikata ba fa ausa bil ihsani ilaiha don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma waliyin ta wasiya a kyautata zama da ita mai zalika na biyu mara bihi rahmatullahi id kataba abin da ta annabi yawan nan umarni saboda tausayi ita wannan mata saboda me saboda ƙarfin imanin da har ta iya kawo kanta gaban annabi da nufin tuba فقد حرم على الإنسان إليها بما في نفوس الناس من النفرة min mithliha da yawa mutane suna gudun irin waɗannan suna gudun irin waɗannan mutane mutumin da zai iya kai kansa gaban hukuma ya ce a hukunta ni za ga jama'a suna nisan da shi manzo Allah ya ce la ku kyautata zama da irin su ma fa kalamun mu'zi wa nahwa zalika fanaha an haza kullihi kada a samu wani ya faɗa masa wata bakar magana saboda ta kawo kanta gaban annabi da cewa ta yi laifi kada a samu wani mutum ya cutar da ita ta kowace fuska da haka annabi ya ce a kira waliyyanta ga umarni daga bakin annabi kai tsaye ahsin ilaiha a kyautata ma wannan mata imran bin husayn ya ce fa fa'ala wannan waliyin nata yayi abin da annabi ya masa umarni fa amara biha nabiyallah ana nan yau da gobe har matan da ta haihu bayan ta haihu aka zo sai gashi ta sake dawowa ya rasulullah na haifi yaron fa gashi nan maza Allah ya ce to a tsaida masa dokar Allah shakkat alaiha thiyabuha kuma amara biha farujibat an tattaure jikinta inda ba za ta ko da ana jifan ta tsiraice ba zai fito ba aka jefe ta bayan ta mutu sun masalla alaiha manzo Allah ya shirin zai magawa sallah sai na Umar ya ce a'a tu salli alaiha ya nabi Allah annabin Allah za ka yi ma wannan mata sallah wa na zanat gashi ta yi zina mace da ta yi zina ta ma yi ciki a zina an jefe ta sanar za ka yi mata sallah manzo Allah ya ce ta tabat tauba kaga wannan mata ta yi wani irin tuba tuban nata na daban law qusimat baina sab'ina min ahli al-madina la wasi'atkum da za a raba tubanta a tsakanin gida saba'in na garin madina to duk mutanen gida saba'in din za su shiga aljanna tubanta ita kadai da za a raba wa gidaje saba'in na mutanen garin nan kowa sai ya samu rahamar Allah gidajen madina zamanin annabi kenan idan a yanzu ne ba tubanta za a raba gari nawa manzo Allah yake ce ma sayyidina Umar hal wajadta tawbatan afdala min an ja'a bi nafsiha ta'ala ya Umar ko ka samu wani tuban da ya fi a ce mutum da kansa ya kawo ga Allah ya kawo kansa ga Allah ja'at bi nafsiha lillahi ta'ala ta kawo kanta a tsaida mata dokar Allah akwai tuban da yafi wannan in ji annabi yake ga musayyid na Umar hadisin yana sahihu muslim kitabul hudud babu man tarafa ala nafsihi bi zina bace kaga kenan tsarkaka ne wanda aka tsaida mara hukunci idan aka yi maka hukunci na Allah a nan duniya wato ba da ƙasa ka samu wajen Allah ba mai ka samu ɗaukaka ne abin da ka samu daraja ce ɗaukaka ne ba da ƙasa ne a duniya Ba da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa na umar tubanta ita kadai da za a kasa shi gidaje 70 mutanen madina la wasu akum wannan tuban da ya ishe tuba na mace guda ya isa gida 70 daga gidajen madina a zamanin annabi muhammad saboda mace ta kawo kanta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai na mata hukuncin Allah a dalilin zina shekara kenan wanda aka sai damar hukuncin Allah wannan mutumin yana da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala bai da nakasa sannan hikima ta hudu hikimar da ta sa Allah ke shar'anta dokokin nan a jefe mazinaci a yanke hannun barawo ta haqiqul amni saboda tabbatar da zaman lafiya jama'a a waye gari suna da nutsuwa a tsakanin su mu'amala ta yi kyau kasuwanci ya ta gudana cikin nasara domin da zarar an ce maka ƙasa ba tsaro wannan ƙasar banza ce babu wanda zai yi tunanin sha'awar a ce ya tafi da nufin kasuwanci wannan gari garin da ya zama to babu tsaro garin barayi ya za a yi mutum ya ɗauko dukiyarsa ya zo garin da ya san cewa ba zai koma da ita ba abin da zai sa ka ga baƙo ya sha'awar zuwa garinka saboda yana da labarin garinka akwai tsaro li yuhfaba lin-nasi huquqahum saboda tsarewa mutane hakkokinsu a samu adalci tsakanin jama'a kaga wannan ita ce babbar hikima wacce ta sa Allah madaukake shar'anta dokokin nan kuma Allah ya fi kowa sani babu dokar da za ta hana sata in banda yanke hannun barawo babu wannan doka Allah ya sani don ba a samun shari'a da ta fi zama alkhairi ga bawa fiye da shari'ar Allah ba a samu wannan shari'a din shar'anta wata doka babu shakka maslaha ce ga bayan yana taimakawa a samu zaman lafiya na biyar dafu shururi duk wata doka da Allah madaukake shar'anta tana ingiza sharri ga mutane tana kawar da cututtuka ga mutane tana kawo ƙarin arziki ga mutane kaga kenan idan Allah ya shar'anta wata shari'a idan aka ɗauko shari'a Allah to ƙasa tana zama lafiya ƙasa tana samun albarka da ci gaba don haka malamai suke cewa ma waqa'a bala'un illa bi zambin wa la rufi'a illa bi tawbati babu wani bala'i da zai sauka a duniya face a dalilin zunubi na dan adam in dai kaga bala'i ya sauko to wannan bala'i zunubin mutum ya jawo shi idan kaga bala'in ya kau to dan adam ya tuba saboda haka yasa babu abin da ya kamata mu yi lokacin zuwan fitina kamar tuba ga Allah babu abin da ya kamata mu lokacin zuwan fitina kamar tuba ga Allah wato ya gwada maka cewa abin da ke kawo duniya ta yi daɗin zama shi ne tsaye da dokar Allah dokar Allah subhanahu ala idan ana tsaye da ita to duniya za ta yi daɗi za a samu albarka za a samu ci gaba za a samu kwanciyar hankali saboda cewar Allah a suratul Rom آية 41 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر الله مدوكake ce barna ta bayyana a doron kasa da ma cikin teku wato duk inda ka ga barna a duniya ta auku بما كسبت أيدي الناس دليل أن أنا ومتى نسك أي كسر دبا باتا جاو جاو بلاي مكسا دبا كومي كومي تأذن دبا بي جاو بلاي مكسا إن دي كذا مصيبة تأوك الدنيا تقول أنا جاو تأذن إن جاء الله بما كسبت أيدي الناس في البر والبحر يذيقهم بعض الذي عملوا فقد الله يتنتنا مصر sakamakon sashin abin da suka aikata ashe kaga zunubi shi ke jawo bala'i idan bala'in ya zo yana zama ishara ne yana zama wa'azi ga masu rai ga masu hankali shi yasa Allah madaukake ce la'allakun yarji'una da fatan ko sa saduda ko sa bari ma nazala bala'un illa bi zambi wala rufi'a illa bi tauba yani la yurfa'u illa bi tawbatin Allah bai dauki wani bala'i sai fa idan an tuba to haka yasa mutane idan bala'i ya zo a fi yawaita komawa ga Allah subhanahu wata'ala domin cewar Allah madaukaki la'allahum yarji'u la'allahum yarji'u kaga ya gwada cewar duniyar ba ta daɗin zama sai fa idan ana tsaye da dokokin Allah idan aka ce za a yi abin da aka ga dama duniyar ba za ta yi daɗi ba a ce za a ci gaba da saba ma Allah zina ce shaye-shaye ne duk wani abin da Allah ya hana za a yi ku ce kuma duniya ta yi daɗi ba zai yi ba wanda duk yake so ya ji daɗin zaman duniya to ya bi Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah istaqamu ala tariqati la asqaynahu ma'an ala tariqati la asqaynahu ma'an يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا فالله استقاموا على طريق كذا الاستقامة مثلا إن ذا ستيا أكن الدين الله tsaya a kan addinin Allah da asqainahum ma an gada kada shayar da su ruwa mai yawa don haka yasa da zarar an ce ana fari sai ake ku nemi gidajen karuwai duk ku maza ko rufe gidajen karuwai da gidajen giya da duk inda ake batsa a rufe zamanin da ana haka kuma sai a samu lafiya domin me Allah madaukaki ya ce la'allahum yarji'un linuzikahum liyuzikahum ba'd alladhi kasibu ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un fatan da ake shi ne ko za ku koma ga Allah kaga kenan idan musiba ta zo jama'a mu gane mu gyara halin mu idan musiba ta zo to ba wai addu'a bane babban abu shine a koma ga Allah a koma ga Allah shine kowa ya bi halin sai gyara domin abin da ke sa dan adam ya samu arziki wajen Allah shine al-istiqama don haka yasa aka ce la wistaqamu ala tariqa al-istiqama tsayuwa akan tafarkin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wa man yu'rid an zikri rabbih duk wanda ya kau da kai ma zikirin Allah nasluku azaban sa'ada ko yasluku azaban sa'ada Allah madaukaki zai shigar da shi azaba mai hauhawa idan ka ce azaba mai hauhawa zaka samu musibar jiya ba ta kai na yau ba musibar yau ba ta kai na gobe ba na gobe bai kai na jibi ba kullum bala'i karuwa yake me dalilin sa saboda an kauda kai wa man yuqri an zikri rabbih yasluku azaban sa'ada in ka koma shida walau anna ahlul qura amanu wa ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا kiyaye dokar Allah abu biyu ne a yi imani da Allah a kiyaye sa shi ke wallahi arziki zuwa zai la fatahna alaihim barakatin min sama za mu bude musu albarka daga sama wal ardi da ƙasa albarka daga sama da ƙasa abin mamaki ne a waye gari wai kai tunaninka tunaninka shine arziki yana ga fetur la arziki yana wajen wa yana wajen Allah idan aka yi imani da Allah aka yi imani da Allah aka kiyaye dokar Allah to Allah zai buɗe kofar albarka ta sama da ƙasa ba ƙasa kurum wanda cewa Allah ne subhanahu wa ta'ala wallahi sai dai mutane kansu sun kareta tunda sun kareta fa wa akhadnahum sai muka kama su nan ba mun kama su ne bi su guna saboda abin da suka aikata saboda abin da suke aikata bi makanu yaksibu kaga kenan laifin dan adam shi ke jawo bala'i ma kasa zunubi ka duba tafsirin ibnu kasir na ita wannan aya ta 96 ta suratul a'raf mujallad shafi 451 yana cewa ai walakin kazzabu rusulahum mutane suka karyata manzanninsu fa aqabnahum bil halaki ala ma kasabu shine muka yi musu uquba muka turo musu halaka muka turo musu halaka don me don sun sabawa manzannin Allah mun tura musu halaka bima kasabu min al-ma'asim wal maharib saboda abin suke aikatawa na zunubi duk wata dokar Allah za a saba mata kar ka taɓa tunanin cewa akwai dokar da za a yi a duniya wacce albarkan ta yi dokan Allah wallahi kar ka yi tunani wannan ba tunani ne na musulmi ba abu na farko gare ka kai musulmi shine ka yarda babu dokan da tafi albarka irin ta Allah kuma babu wata doka da za ta kawar da damuwa ga ɗan adam sai wacce Allah ya tsara dole ka yarda dole ne da son ka da ƙinka wannan gaskiya ne idan kana maganar cewa a ah, ai dokar yanke hannun barawo kaza ai doka ce ta zamanin da ta yi tsanani a batta demokradiyya ya zo sai ce to wace ce uwar demokrasi ba amurka ba amurka ita ce ta haifi demokradiyya ko ka je ka yi bincike duk littafin da za ka iya bincike wanda zai baka labarin rayuwar amurka in baka taba zuwa ba ka je ka bincika kamar misali uh, encyclopedia ko da internet wikipedia since 1964 the united states crime rate has increased by as much as 350 percent tun daga 1964 zunubi wato eh, aiki na laifi kenan saba dokar ƙasa ko da bata Allah ba saba doka a Amurka sai da ya ninku sau 350 ba 100% ba sau 350 sau 350 daga 1964 laifi a Amurka sannan an over 11 million crimes were reported in year 2007 alone laifi sai da aka kawo ƙara wajen gaban hukuma kamar misali kace yan sanda ko kotu an kawo ƙara miliyan goma sha ɗaya a shekara guda kawai shine 2007 wannan na taɓa yin bayanin sa a darasi na arba'in na wuya wannan kaje kai misali da haka sannan idan aka ɗauki amurka sai a kwatanta ta da sauran ƙasashe ƙasashe na duniya tunda ita ce uwar democracy misali dokar da za ta ba wa ɗan adam damar ya yi amfani da hankalinsa irin na zamani ba doka irin ta da kamar na musulunci ba ko to ita amurka ɗin kaɗai inda za ka kwatanta da sauran ƙasashen duniya ƙasashen duniya daga shekara ta 2006 ana cewa eh, an samu eh, eh, rekod na mutane miliyan bakwai waɗanda aka sa a bayan kanta wanda yake gwada cewar babu wata ƙasa da ta fi da ta kai Amurka yawan mutanen da ake tsarewa a dalilin aikata laifi. Ana cewa idan kana maganar ta wajen kisan kai ne, hakanan ita Amurka ita ce gaba a duk duniya gaba ɗaya. In kana maganar mutum ya kashe kansa ko a kashe wani da sauransu homicide, Amurka ita ce kan gaba. To idan ka ɗauki wannan cewar duk duniya babu ƙasar da ta fi aikin laifi kamar Amurka, sai ka dawo kuma ƙasa a duniya a yawanci ake ganin tana ɗan kamanta shari'ar Allah ita ce ƙasar Saudiya kai misali da ita shekara ta dubu biyu da biyu laifin da aka yi lissafi shine laifi dubu tamanin da hudu ɗari biyar da da tara wanda idan aka karkasa ma'ainihin mazauna Saudiya a wannan lokaci za a tarar da cewa cikin mutum dubu ɗaya ne aka samu mutum uku ya yi laifi a shekara guda a cikin mutum dubu ɗaya an samu uku ya yi laifi ba demokrasi take ba shari'ar Allah take amfani da shi wannan ya gwada maka cewar babu yanda za a yi mutum ya samu rayuwa sai ya koma ga shari'ar Allah abin da Allah da kansa ya bada a suratul baqara aya ta 179 ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ذكرت سورة البقرة الله مدوك كيكي يا أيها الذين آمنوا يا قوتنا سكي إيماني كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى wannan shine dokar Allah duk wanda ya kashe a kashe shi wannan hukuncin Allah ke man ufiya lahu min afihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi isan. idan dai aka ce an yafe ne to wannan kuma dama Allah madaukaki ya shar'anta yafewa tsakanin mu yafewa tsakaninmu eh, zalika tasfifun min rabbikum wa rahma faman ihtada ba'da zalika falahu azabun alim sai yace walakum fil qisasi hayat ya ku musulmai wannan hukunci na Allah nan ne ake samun rayuwa mai daɗi fa Allah ke gaya mana in dai ka yarda in dai ka yarda da maganar Allah subhanahu wataala babu shakka ba yadda za a yi kai tuhumar Allah da zalunci ta wajen tsara dokansa duk mai imani ba zai tuhumci Allah da zalunci a tsarin doka ba in dai kana da imani domin Allah madaukaki ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi sai fa masu hankali sai masu hankali La'alla la'allakum tattaquna da fatan ku kiyaye don haka wannan doka ta Allah idan mutum ya yi taka a yanke wani ya kashe wani an kashe shi wannan shine shari'ar gaskiya kuma wannan doka ba wai akan mu aka fara yin ta ba doka ce da Allah madaukaki ya sa ta a littafin taura ya sa ta a littafin injil Allah bai taba canza doka na zamantakewa tsakanin mutane ba wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa afu an kathir wa ma antum bi mu'jizina الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير سورة الشورى آية 30 وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم duk wata musiba da ta same ku wallahi ku duba da kyau hannuwanku suka jawo su duk wata musiba fa bima kasabat aydikum Allah ka samu iya gane kuranku wa ya'fu an kafir nan ma fa Allah yana yafe da yawa ba duka laifin bane yake turo mana ukuba a dalilin su wa ma antum bi mu'jizina fil ardi kuma ba za ku gagari Allah ba a kasa. wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani Allah wanda zai jibinci al'amarin ku ko ya ba ku taimako malamai suna cewa al-fasadul mazkur huwa fasadun hissi yushahiduhu an-nas kaga cikin qur'ani wurare da yawa Allah ya tabbatar mana in dai za a yi zunubi to barna ne duk inda ɗan adam zai yi zunubi to barna ne matukar ka aikata zunubi to ɓata duniya kake wato me ke gyara duniya shine barin zunubi ko ba abin da ke hana mutane su bar wato aikata zunubi in banda dokar Allah subhanahu wataala duba tafsirin ibnu kasir ya kawo maganar wani tabi'i wani tabi'i babban tabi'i ana kiransa abul aliya abul aliya babban tabi'i ne almajirin sahabban manzon Allah ana kiransa rufai'u bin mihran rufai'u bin mihran tsakanin rasuwarsa da rasuwar manzon Allah shekara 81 ne ah, tsakaninsa da annabi ba a samu shekaru masu yawa ba wato shekararsa 345 da mutuwa a yau wannan tabi'i abul aliya ce man asallaha fil ardi faqad afsada fil ardi duk wanda ya saba ma Allah a doron kasa to ya bata zamanta ya bata zamanta li'anna salaha al ardi was sama'i bi ta'a saboda shi Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya halicci duniya sai sa mata sababi sababin jin dadinta shine dokansa Allah ya gane Allah ya halici duniya sai ya mata sababi me ake nufi da sababi in kayi kaza kaza ya yi misali in ka sa hannunka a wuta ta kone ka ko in ka sa hannunka a wuta ta kone ka ashe kenan taba wuta sababin me una ne to haka Allah ya tsara dokan duniya dokan dadin duniya shine bin dokan Allah shikenan dokan ta kenan duk sa'ilin da aka samu mutane suke ganin yanzu za su sharholiya za su saba ma Allah kuma su ji daɗin duniya ƙarya suke saboda dama saƙon Allah shi ke hana duniyar kai daɗi don haka yasa aka samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la haddin yuqamu fil ardi a tsaye da haddi guda ɗaya a duniya a yanke hannu ɓarawo sau ɗaya kawai ahabbu ila ahliha min an yunfaru arba'ina sabaha ya fi albarka ga mutanen garin da aka yanke hannun ɓarawo albarkan yanke hannun ɓarawo ya fi musu albarka a kan a musu ruwa na kwana arba'in in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a yanke hannun ɓarawo sau ɗaya a gwagwalada misali ya fi mutanen gwagwalada su samu ruwan sama tsawon kwana arba'in wannan hadisin manzon Allah wannan tabi'i ne Abu Aliya ce wa sababu fi hadha anna al da idha uqimat dalilin da yasa annabi yayi wannan misali idan aka ce an tsayar da dokan Allah in kaffan nasu au aksarhum to mutane su dawo hayyacin su da zara an ce a an yanke hannun barawo a gari kaza to mutanen gari kaza za su bai da hankali game da sata ko kowa zai shiga hankalinsa au aksarhum au kasiru min an ta'atul muharramat wa idza tusibatil ma'asi amma idan aka ce mutane za su yi ta aikata laifi su yi ta yin abin da suka ga dama fa kana sababan fi mihaqil barakati min as-sama'i wal ard mutane saboda sabon Allah sai su hana albarkan Allah zuwa daga sama da ƙasa saboda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana da za su tsayu akan hanya to da Allah ya saukar da albarkansa daga sama da kuma ƙasa idan kenan mutane na sabon Allah za su hana albarkan Allah zuwa daga sama da ƙasa kaga kenan tsayar da haddi albarkansa ya fi ruwan sama na kwana arba'in in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa ibnu kasir yake ba da misali yana cewa dalilin da yasa kenan zuwan annabi isa alaihi salam fi akhir zaman annabi isa zai zo a ƙarshen zamani kamar yadda hadisai suka tabbatar wannan ita ce aqidar ahlus sunna fi akhir fi akhir zaman annabi isa alaihi salam idan ya sauko fa hakama bi hadhihi shari'atin mutahhara fi zalika alwaqt inji ibnu kasir annabi isa yayi hukunci da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shari'a da ga mutane na kyamarta na dokokin nan a yanke hannun barawo ba an bari ba to zamanin annabi isa yana zuwa wallahi sai an dawo abinda annabi isa alaihi salam zai yi kenan yaji ibnu kasir zai yi kokarin tabbatar da shari'ar Allah a duk duniya a duk duniya fa hakama bi hadhihi shari'atin mutahhara fi dhalika alwaqt a lokacin da Allah yake hallaka ad-dajjal da mabiyansa Allah yake hallaka ya'juju wa majuju kila lil ardi a wannan lokaci da ake amfani da shari'ar Allah duk duniya zamanin annabi Isa alaihi salam a wannan lokaci ake cewa Allah zai ce ukhruji akhriji barakatiki ya ke kasa fito da albarkanki a lokacin Allah yake ma duniya al'umurni yanzu kana gani kana gani ya'yan itatuwa da dama waɗanda ka sani bacewa suke bacewa suke saboda zulumin dan adam idan shari'ar Allah ta tabbata a ƙarshen zamani annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai yi umarni ga ƙasa ta fitar da albarkanki wa akulu min ar-rumman al-fi'am min an-nas idan ka san abin da ake cewa ah, wato ah, ah, abin nan grape shi ne ake kira ar-rumman dan karamin dan ice ne ar-rumman dan ice ne dan kankani to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan icen ar-rumman guda ɗaya din nan grape ɗaruruwan mutane za su ci kafin su iya gama cin shi bayan bayyanar annabi isa alaihi salam idan aka ce aka ce maka annabi isa ya zo shari'ar Allah ta zo ƙasa da lokacin Allah yake ma duniyar umarni ki fito da albarka lokacin da ake shari'arsa lokacin Allah yake umarni ga duniya ta fito da albarkanta yana cewa wa yasfi labanul likha eh, likha aljama'atu minan nas wanda za a samu taguwa guda ɗaya mace rakumi a tatsi madaranta to gari guda za su sha wannan madaran ba su gama shanye shi ba ana magana rakumi guda ɗaya in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda albarkan da allah ya dawo da shi ma duniya wa ma za ka ji ibnu kasir yace babu wani dalili illa bi barakati tanfizi shari'ati rasulillah albarka an zartas da shari'ar mazan Allah albarka an yi aiki da shari'ar Allah shi yasa Allah ya umarni duniya ta fito da albarkarta fa kullama uqima al-adl duk sa'ilin da aka tsaye da adalci ka suratul barakat wal khair albarka tana da tana yawaita kuma alkhairi yana yawaita yana da kyau mu rike wannan kamar ka'ida bayanin ibnu kasir kullama uqima al-adl duk sa'ilin da aka tsayar da adalci kasuratul barakat wal khair lokacin albarka da alheri suke yawa in dai an da adalci to alheri yana zuwa idan ko babu adalci bala'i yana zuwa shi yasa aka samu hadisi wanda annabi ke cewa innal fajir idza mata shi mutumin banza in ya mutu tastarihu minhu al-ibad wal bilad da ƙasa da bayi suna hutawa game da shi ita kanta ƙasan tana hutawa game da sharrinsa idan mutumin banza ya mutu kasa tana tubarkalla mutane na madalla wa shajarwa da wabu da itatuwa da dabbobi kowa yana samun ni'ima saboda mutuwar mutumin banza Allah ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka ya tabbatar kamar da ibnu kasir ya faɗa a cikin littafinsa yana magana zuwan annabi isa alaihi salam annabi isa idan ya taho zai zai yi aiki da shari'ar musulunci kuma Allah madaukaki zai saukar da albarka wannan hadisi yana sahihu muslim hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babu nuzul isa ibn maryam hakiman sunan babin kenan sahihu muslim babin da yake magana akan saukowar annabi isa alaihi salam a matsayin shugaba ba matsayin annabin Allah ba shi yasa yace hakiman mai aiki da shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai kawo hadisi manzo Allah yana cewa wallahi ina rantsuwa da Allah layanzilan nabnu Maryam hakaman adila ina rantsuwa da Allah lallai dan maryam zai sauko yana mai hukunci kuma yana mai adalci yana mai hukunci da adalci a wata riwaya ta sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa sahabbai kaifa antum idza nazala ibn maryam fikum yaya za ku yi idan kawai kuka tsinci annabi isa alaihi salam gashi ya sauko a cikin ku ya za ku wato wannan kalma annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sahabbai ne saboda su yi murna saboda su yi murna su yi farin ciki shi ma annabi yana jin daɗi saboda me annabi isa alaihi salam yana cikin mabiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga dai annabin allah ne annabin allah ne amma kuma kafin ƙarshen duniya zai taho ya sauko cikin musulmai ranar da ya sauko manzo Allah yake cewa zai sauko ana cikin sallah ana sallah annabi isa alaihi salam shi limamin zai yi kokarin ja baya annabi isa ya ce a ci gaba ku al'umma ce da ba a sha gaba ku sai dai a bi bayan ku saboda haka shi limamin zai ci gaba da sallah annabi isa yana sahu kaga kenan ana maganar annabi isa ya koma mabiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah yake ce masa habbai wanda irin jin daɗi za ku yi kaifa antum idza nazala ibn maryam fiikum imamukum minkum ya za ku yi idan annabi isa dan maryam ya sauko a cikin ku ga limamun ku yana tare da ku ba shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana abubuwan da za su biyo baya hadisin yana da tsawo yana cewa wala tazhabanna shahna'u kiyayyar da take tsakanin mutane zaka neme ta a duniya gaba ɗaya ka rasa gaba at babu shi ya bace kiyayya tsakanin mutane babu shi at-tahasud a nemi hasada a duk duniya babu ba a je lahira ba daga nan duniya babu hasada ba kiyayya babu gaba manzon Allah zai ce wala yadqu wanna ila al-mali za ka yi ta yawo kana cewa ga kuɗi kyauta fala ya kabar ku ahadun babu mai karba saboda duniya kowa ta mawadaci ne me yake misilta maka saboda aiki da shari'ar Allah shi ke kawar da kiyayya tsakanin mutane aiki da shari'a shi yake kawar da hassada sannan aiki da shari'a shi ke kawo wadatar ƙasa ba ci baya ba aiki da shari'ar Allah yana kawo wadatar ƙasa ba ci bayansa ba ba ci bayansa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi misali irin albarkan da za a samu kamar yadda ya zo cikin tafsirin ibnu kasir a hadisin annawas bin sam'an manzon Allah yana cewa summa yuqalu lil ardi anbiti samariki za a ce ma duniya fitar da itatuwan ki. Allah zai ma duniya umarni ƙasa ki fitar da dukkan wani ɗan ice akwai 'ya'yan itatuwan da sun bar tsira da dadewa ba ka samu fazoran ƙasa amma za su fito a zamanin annabi Isa alaihi salam Allah zai ce wa ruddi barakatiki ki mayar da albarkanki fa yawma idin ta'kulu al-isaba min ar-rumana shi da annabi Isa annabi sallallahu alaihi wasallam yake maganar yanda albarka take a zamanin annabi Isa alaihi salam yana misali da dan ice na ar-rumman yana cewa jama'a idan aka ce al-isaba ana nufin kungiyar jama'a za su kai ga cin dan ice na ar-rumman guda ɗaya kuma ya wadace su wa yastazilluna bi kihfiha yubarak yubarak fi ar-rasl hatta inna al-likha min al-ibli litakfi fi'ama min an-nas annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai saka albarka ma ƴaƴan dabbobi dabbobi da ake kiwo zai saka musu albarka saniya guda al-likhatu min al-baqari li takfil qabila min an-nas saniya daya idan aka tatsi madaranta kabila guda in an ce kabila ba gari ba ko kabila guda za su sha madaran nan ba su kare shi ba madarar saniya guda in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana sahihu muslim kitabul fitan wa sharati sa'a babu zikri dajjal wa sifatihi wa ma ba'dahu har ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karfafawa a wata riwaya ta wato al-hafiz abu nu'aym yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce tuba li aishin ba'da al-masihi ma dalla game da rayuwar da za ta samu bayan zuwan almasihu isa dan maryam alaihi salam yu'zanu lis-sama'i fil qatr manzo Allah yace Allah zai ma sama izini ta zubar da ruwa wa yu'zanu lil-ardi fil nabati Allah yayi ma kasa izini ta fitar da shuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda albarkan duniya a wannan lokaci hatta law bazarta habbaka ala safa la nabata da za ka dauki shi iri da za ka dauki iri ka ce za ka shuka akan dutse zai fito saboda albarkan duniya wa ya murra rajulu alal asadi saboda albarkan duniya kana cikin tafiya a daji zaka wuce zaki fala ya durrahu bai ko kula da kai ba ka wuce zaki bai kula da kai ba wa yaqau alal hayyati zaka taka macijiya fala ta durruhu ba ta cutar da kai manzo Allah yake wala sha shaha wala ta hasuda wala ta bahu ashe kaga bala'i gaba ɗaya abin da ke kawo shi kin aiki da dokar Allah ne ba aiki da dokar Allah ba wanda hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da ɗari tara da ishirin da shida to don haka idan ka auna idan ka auna da wancan hadisi muka karanta hadisin al-imam an-nasa'i yana kitabu qat'i sariki babu targhib fi iqamati al-hadd hadisi ya dubu da ɗari takwas da ishirin yana musnad al-imam ahmad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqamatu hadkin fil ardi a tsaida haddi guda ɗaya a duniya khairul li ahliha ya fi alkhairi ga mutanen ƙasa min an yunkara min an yumtar arba'ina laila fiye da ake an musu ruwan sama tsawon kwana arba'in hadisin yana sahihu targe hadisin biyu da dari da da kuma silsilatu sahiha hadisin ɗaya. wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsayar da haddi guda ɗaya ya fi a ce an yi ruwan sama na kwana talatin, wata riwaya aka ce kwanaki arba'in kowace riwaya ta inganta a nan yana gwada maka albarkan da duniya take samu saboda an tsayar da haddi ya fi saukar ruwan sama domin idan ana aiki da shari'ar Allah to abin da zai biyo baya Allah zai ma duniya izini ta fito da albarka domin albarkan nashi ne albarkan da kake tunani ana samu na Allah ne hatta fetur din da kake magana cewa ana tono shi a ƙasa waye binne Allah ya binne saboda haka idan Allah ya ga dama sai kun je tono ku samu babu komai sai laka ƙasa ta ta tafi da abinta saboda na Allah ne to tsayar da haddi na Allah subhanahu wataala shike bawa shike ba da damar Allah ya yi umarni ga ƙasa ta fitar da albarkanta ana cewa an biki samaraki wa ruddi barakatik saboda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zamanin annabi ta an yi aiki da shari'ar Allah Allah yake ba da yake ba wa ƙasa umarni ta fitar da albarkanta don haka yasa bai kamata musulmi ya kyamaci dokar Allah subhanahu wa ta'ala ba bai kamata ba domin dokar Allah ita ce ke kawo alkhairi makasa <clears throat> ba wai wato aiki da dokar Allah ke kawo musiba makasa ba shekul islam ya yi magana a kai misali a cikin majmu'u fatawa mujallar na 28 shafin 301 yana sharhin wannan hadisin haddun yu'malu bihi fil ardi a tsayar da haddi guda ɗaya a duniya khairun li ahli al ya fi alkhairi wa mutanen duniya min an yunfaru arba'ina sabaha ya fi alkhairi a ce an musu ruwan sama na kwana arba'in shekul islam ya ce li'annal ma'asi sababun li naqsir rizqi saboda zunubi shi yake kawo raguwar arziki wal khawfi min al adu da kuma tsoron maki idan zunubi mutane ya yawa lokacin babu shakka arzikin su yake raguwa sannan a lokacin suke tsoron makiyan kama ya dubu alaihi kitabu was sunna yanda hujja ta tabbata a cikin alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza uqimatil hudud idan an tsayar da haddifa. fa zaharat ta'atullah a lokacin ne biyayya ga Allah ke bayyana wa naqafa ma'siyatullahi ta'ala a lokacin ne sabon Allah yake bacewa yake raguwa ka dubi Saudiya misali ni dai ban taba gani na je banki na ga dan sanda yana tsaye ba ban taba gani ba dan sanda yana tsaye saboda suna aiki da dokar Allah to nan da kwakwa aiki da dokar Allah bankin ana iya bude shi babu dan sanda ka gani ko dokar Allah ita ke sa mutane su dawo hayyacinsu aikin zunubi ya ragu na kasar ma'asiyatullahi ta'ala fahasalar wa nasaru shi ke sai arziki ya samu nasara ta samu ba ka tunanin wai ai sai ka je unguwa kaza za ka samu banki la kana cikin tafiya a kasuwa ga shago ne kawai yadda ka san me sai da turare haka shi ma wanda yana karban canji ba ma wanda ya kula da shi to babu abin da ya kawo haka in banda kamanta riko da shari'ar Allah subhanahu wataala akwai malamin da ake kiransa al-imam Abdul Rauf al-Munawi mai littafin Faidul Qadir al-imam al-Munawi shekararsa 403 rabonsa da duniya mutumin Misra a littafin Faidul Qadir sharhin Jami'u Sagir mujallal nabi shafi na 56 yana cewa li'anna fi iqamatiha domin da zarar an ce an tsayar da dokan Allah Zakiran lil khalqi anil ma'asi an samu tsawatarwa ga sauran mutane kenan su daina sabon Allah wa sababan li fathi abwabi samawati lil matar an samu sababi guda wanda a dalilin sa Allah zai ce wa mala'iku ku bude kofofin sama albarka ya dubo ma wannan kasa wa fil afwi anha wa tahawun biha an samu sababi guda wanda Allah zai yafe wa mutanen kasar to amma da zarar an ce mutane sun yi watsi da shari'a ba ba ta hawan biha in hima kallahum fil ismi da zaran an ce mutane an yi watsi ba a tsaye da dokar Allah shi ke kowa ya ga dama sai ya sata kowa ya ga dama sai ya yi zina zunubi sai ya mai sai ya yaɗu cikin al'umma wa sababan li akhdihim bil jadabi wasini kenan an samu dalili wanda Allah zai sa ƙasan fari ya auko mata ya turo fari ma wannan ƙasa wa li anna iqamataha adlun wal adl khairun min al batar al imam al munawi yace tsayar da shari'a adalci ne adalci kuwa ya fi ruwan sama alkhairi au al-matar yuhyi al-arba idan aka ce ruwan sama ya sauka yana raye kasa ne wal adlu amma adalci fa yuhyi ahlaha yana rayar da mutanen kasa ne shi adalci yana rayar da mutanen kasa ruwan sama ba kasa kawai yake ba kaga kenan adalci ya fi saukar ruwan sama albarka wa anna dawamal matar kad yufsid sannan idan aka yi ruwa in ba a dauke ba barna zai biyo in ji al-imamu munawi wa iqamatu ha salahu muhaqqaq amma in aka ce ana ta tsayar da adalci ba a cewa adalci yayi yawa sai dai dadin zaman lafiya da karuwa na wadata da kwanciyar hankali za a samu a kasar kaga kenan ruwan sama yakan yi yawa amma adalci baya yawa shi yasa aka ce tsayar da haddi na dokar Allah ya fi saukan ruwan sama albarka kamar inda Allah madaukaki yake faɗa yana cewa wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa rabbi samaa'i لحظكم مثل ما أنكم تنطقون وفي الأرض آيات للموقنين cikin ƙasa akwai ayoyi ga masu yaƙini masu ƙoƙarin tabbatar da gaskiya masu imani waɗanda suke gaskanta maganar Allah da manzon shi su ne al-muqinu wa fi anfusikum afala tubsirun jikin kuma akwai ayoyin Allah a cikin jikunan kai la'akari da jikinka ka tabbata akwai Allah ka dubi jikinka tsarin yadda Allah maɗaukaki ya halicce ka ka san akwai Allah sai dai mutum ya ƙi da gangan amma ya sani wa fi sama'i rizqukum shine Allah ya ce to arzikin naku ma daga sama yake zuwa wa ma tu'aduna da abinda aka muku alƙawarin sa yana zuwa nan gaba na tashin kiyama duk suna sama Allah ya aje sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa wa rabbis sama'i wal ardi ina rantsuwa da mahaliccin sama da ƙasa ka duba Allah kuke rantsuwa kafin ya faɗa masa ina rantsuwa da mahallicin sama da ƙasa innahu lahaqqun wannan abin da aka faɗa muku gaskiya ne arzikin naku ba a ƙasa yake ba yana ina yana sama fa wa Rabbi samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tanfiqun kamar yadda ka san kana magana kamar yadda ka san in kana magana kai ke yi ba wani ke magana ba Allah yake to wallahi haka gaskiya ne duk abin da aka faɗa muku nan gaskiya ne arzikin naku daga sama yake in ji al-imamu a cikin sharhin eh, faidul kadir sharhin al-jami'u yana cewa ai arzikin daga sama yake mu musulmai abin da Allah ya gaya mana kenan arziki daga sama yake eh, don haka idan aka ce ruwan sama Allah zai ba mu ruwan sama saboda mun tsaye da dokokinsa ana nufin la yustarzaquna illa bil mata ai da ba dan adam bai samu arziki sai ta dalilin ruwan sama ga inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adu fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun al-imam shawkani a littafin sanad al-awtar mujalladi na 7 shafin 128 yana magana shi ma akan hadisin Abu Hurairah din nan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haddun yu'malu bihi fil ardi dokar Allah guda ɗaya da aka tsayar a ƙasa khairu li ahli al-ardi ya fi alkhairi ga mutanen ƙasa, min an yumqaru 40 sabahan akan ayi musu ruwan sama na kwana 40 wallahi malama suna da yawa sun yi sharhi akan wannan hadisi saboda hadisi ne wanda ke fassara ayoyin alkur'ani wanda ke gaya mana yake nuna mana hikimar bi dokar Allah hikimar da take ga shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala Imam Shaukani yace wa hadisu Abi Hurairah fihi targhib fi iqamatil hudud kaga wannan hadisi annabi yana faɗaitar da mu ne mu tsaya da dokokin Allah mu tsayar da dokokin Allah fihi targhib fi iqamatil hudud wa anna zalika mimma yantafi'u bihi an-nas manzon Allah yana nuna mana cewa tsayar da dokan Allah shi ke jawo amfani ga ɗan adam ba cutar da ɗan adam ba ba cutarwa ba ne lima fihi min tanfidh ahkamillahi ta'ala saboda me idan aka tsaye da wata doka ta Allah kaga an zartar da hukuncin da Allah madaukake ya tsara da kansa wa adam yarrafati bil usati wa rafihim an hatki uh, hurumil muslimin uh, kasancewar ba za a tausaya wa mutumin da ya sabon Allah a ƙi tsayar masa da doka ta Allah subhanahu wa ta'ala ba yin haka yana zama tsawatarwa game da keta hurumi na musulmai domin idan aka ce ana yanke hannuwan mutane saboda suna sata kaga kenan babu shakka sata za ta yi kaɗan a tsakanin jama'a wannan yana gwada mana cewa bin dokar Allah shine zaman lafiyar mutane kin bin dokar Allah babu shakka shi ke jawo bala'i ga mutane haka shi ma al-Imam Ibrahim bin Musa ash-Shatibi al-Imam Shatibi mai littafin al-muwafaqa ya rasu hijira na da shekara 790 wato shekara 645 da suka wuce al-muwafaqa wannan littafin ba a rubuta irinsa ba a tarihin musulunci wajen bayani akan usulul islam wa hikmatihi babu littafi kamar shi al-muwafaqa littafin al-imam shafi'i Allah ta'ala a littafin al-muwafaqa a mujallar na farko shafin 237 yace iqamatul hudud wal qisas mashru'un li maslahati zajri an al fasadi me yasa Allah madaukake ya shar'anta ya shar'anta dokoki kamar misali wanda ya kisa a kashe shi wanda ya sata a yanke hannunsa Allah madaukake ya shar'anta dokokin nan ne li maslahati zajri an al fasadi saboda za su hana mutane yin barna a tsoron kasa وإن أدى إلى إتلاف النفوس وإهراك الدماء وفي نفسه مفسدة نعم ظاهري ذاك غني أي ينكي هنم براو كما برنا أكي وجكينسا da لا كأونا دا برند دا ذات بيو بايا إن بأي هكما با sai kaga cewa wannan ba komi bane eh wato yana magana a kan maslaha maslaha ita ke kawo alkhairi ga al'umma akwai abin da doka za ta ce a yi shi a zahiri aikata wannan abin kamar bai dace ba amma a ne fa aikata wannan abun ne kadai magani saboda haka ya zama larura dalilin da yasa shekul islam yake misalin dokar Allah da irin maganin da likita ke bayarwa likita yana iya baka magani mai ɗaci inda a ce akwai mai zaki ba zai baka wannan ba ko inda dai akwai magani mai zaki likita ba zai ce ɗauki mai ɗaci ka sha ba to shekul islam yake cewa idan kaga Allah ya yi wata doka dokar tana da ɗaci babu maganin da ta ya fi sauki shi yasa aka yi wannan saboda shi Allah madaukaki bai tsananta mana cikin shari'a shari'arsa ba ya sassauta mana inna ma kasada shari'u jalaban maslaha aw dar'an masada abinda kawai Allah madaukaki ya nufi shine ya jawo mana amfani ba wai ya kawo mana barna ba idan aka ce a yanke hannun barawo Allah bai nufi ya cutar da mu ba yayi nufin yin hakan ya kawo mana amfani idan aka ce wanda ya yi kisa a kashe shi annabsu bin nafsi wanda ya kashe wani a kashe shi to wannan doka da Allah madaukaki yayi bai nufin da ya cutar da mu ba yayi nufin ya hana laifin kisa a tsakanin mu kaga kenan na'am zahiri hukuncin kisa din zaka iya cewa ya tsanani amma babu maganin da ya wuce shi don haka duk wata kasa da take cewa ta soke hukuncin kisa yau aka samu zaman lafiya a cikin ka ba a samun zaman lafiya cikin ta dan adam ba zai taba kawo doka wacce za ta ba ma dan adam dadin zaman duniya ba wallahi kamar doka ta Allah subhanahu wataala don haka dole sai an koma ga Allah yana cewa innal maslaha laysat al-izdijar faqat bal samma amrun akhar bal samma amrun akhar baya ga cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wata doka to yayi ta ne saboda maslaha saboda a samu zaman eh, kyakkyawan zama tsakanin mutane to sannan kuma alkhairi ne ga shi kansa mai laifi wanda ya aikata laifi wannan dokar tana zama alkhairi gare shi kamar yadda bayani ya gabata domin tana zama kafara gare shi li'anna al-hudud kafaratun li ahliha saboda duk wata doka da aka tsayar a duniya tana zama kafara ga wanda aka yi masa wa in kana zajar aiban ala iqa'il muqasid kamar yadda a ce a yanke hannun barawo maganar laifin wannan sata kuma ya kawo Allah ya gafarta mishi sannan yanke hannunsa ya zama ishara ga wani wanda ke da sha'awar ya kama sata wanda ya duba littafin al-muwafaqa na Imam Shatibi yana magana akan hikimar Allah subhanahu wata'ala ta wajen yin shari'a mujallar da shafin 191 yi magana mai tsawo akai fa inna shari'a lam ya tilka al-hududa illa litajri li masalihi li masalihil ibadi Allah madaukaki bai tsara waɗannan dokokin ba face saboda waɗannan dokoki su kawo maslaha ga rayuwar mutane face saboda waɗannan dokoki su kawo jin dadin zaman mutane bin nisbati ila kulli ahadin fi nafsihi kaga kenan Allah bai yi nufin ya cutar da mu sai tsara waɗannan dokokin da ya mana ba idan ka duba za ka tarin akwai hikimomin da waɗannan guda biyar waɗanda malamai suka yi magana a kai kuma duk sa'ilin da aka bar aiki da dokan Allah matukar an bar aiki da dokan Allah to abin da zai biyo baya wato shi ne zaman lafiya kamar yadda malamai suka yi magana dole ne rashin zaman lafiya zai biyo baya saboda Allah subhanahu wata'ala ya tsara zaman lafiya akan bin dokansa idan aka bar bin dokansa bayan da za a yi a samu zaman lafiya cikin jama'a akwai hadisin da sahabbai da dama suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi mun karanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana maganan dalilai waɗanda suke kawo rashin lafiya a ƙasa misali hadisin abdullah bin umar yana cewa aqbala alaina rasulullah wata rana manzon Allah ya fuskance mu ya ma'asharal muhajirin ya ku taron masu hijira al muhajirun su ne sahabban annabi waɗanda suka yi kaura daga makka suka koma madina shi ne maza Allah yake cewa hamsun abubuwa guda biyar izabtulitum bihin nan matuƙar an jarabce ku da su maza Allah yake wa a'udhu billahi an tudrikuhunna ina neman tsarin Allah kada waɗannan abubuwa biyar su riske ku kada su auku kuna nan dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masahabbai kuma Allah ya kare su saboda haka abubuwa biyar din nan ba su auku a zamanin sahabbai ba a'udhu billahi an tudrikuhunna ina neman tsarin Allah kada ku sahabbaina ku riski zamanin da abubuwa guda biyar din za su auku wata riwaya da cewa khamsun bi khamsin kila ya rasulullah ma khamsun bi biyar ke jawo biyar kila khamsun bi idan aka yi abu biyar to abubuwa biyar za su biyo baya lam tazhar al fahishatu fi qaumin ba za ta yadu ta bayyana idan aka ce tabhar ta yaɗu ta inda za an waye gari jama'a ma a fili suke yin alfashan ba sa ma jin kunya lam tabhar alfahishatu fi qaumin qaf hatta yu'linu biha illa fashafihi muqaun wal awja'u allati lam takun madaw fi aslafihim allazina madaw ce abinda zai biyo baya wasu cututtuka waɗanda ba a taɓa samun su a zamanin da ba yanzu za su bayyana kaga wannan hadisi na Abdullah bin Umar yana gwada maka cewa sabon Allah yana haifar da cutar da babu ita ma a zamanin da sabon Allah yana kawo cututtuka waɗanda dama can babu su wanda shine mutane suke magana ta sashin misali zina ita ce alfasha wacce tafi shahara ga liwadi da sauransu lam tabharil fahishatu fi qaumin qab hatta yu'linu biha illa kushafihi mutawun da fari a samu annoba annoba mace-mace iri-iri a samu mace-mace iri-iri cututtuka da yawa waɗanda da can babu su annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai rika bayyana Allah ka tsare mu walam yanqusu mikyal wal mizana idan mutane suka rage ma'auni sikeli suka rage sikeli ta wajen awo idan jama'a kawai gari suna yin algush a cinikinsu illa ukhizu bisinin sai Allah ya kama su da fari wa shiddatil mu'na wa jawri sultan alaihim a musu mummunan wato shugaba rayuwa ta wahala gare su ne dalili saboda mugunta da suke suya su shine algush na yan kasuwa algush kaga shi ma sabon Allah ne a dalilin sa ya haifar da wata musiba hadisin Abdullahi bin Umar yana gwada mana cewa wato saƙon Allah shi ke jawo rashin jin daɗin duniya manzo Allah yana cewa walam yamna'u zakata amwalihim idan aka waye gari mutane suna rowan zakkan dukiyarsu fa ba za fitar da zakka illa muni ul qatwar min samai sai Allah ya hana musu ruwa daga sama kaga kenan saƙon shi ya jawo bala'i walau lal baha'im lam yunqaru in ba dan ma dabbobi ba za a saukar da ruwan ba har abada walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi idan aka waye gari jama'a sun warware alkawarin Allah da na manzon Allah sun warware alkawarin Allah da na manzon Allah ya ake warware alkawarin Allah da na manzon sa shine waye gari jama'a sun suna kyamar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, kuma in ka lura rayuwar jama'a a yau haka take babu wanda ke burgewa sai wanda ke aron al'adan turawa amma kai da kake kokarin kaman tariko da sunnar manzon Allah ka zama abin kyama idan jama'a suka warware alkawarin Allah da ta manzon shi sallallahu alaihim aduwa min ghairihim to Allah zai dora musu makiyi kuma ba musulmi ba zai dora makiyi a kansu kuma ba musulmi ba fa aka zo ba ma fi aidihim waɗannan makiya din su amshe ma abin da ke hannuwansu na ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma lam yahkum a'immatukum wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah idan shugabanni ba su aiki da dokokin littafin Allah wa lam yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum da zarar an bar aiki da littafin Allah sai Allah ya sanya sabani a tsakanin musulmi da musulmi a faɗa hadisi ne da yake sahihu sunan ibn Maja silsilatu sahiha hadisin 413 malamai na misali da wannan hadisi na Abdullah bin Umar da wasu sahabbai akan cewa musiba ita ke jawo rashin jin daɗin zaman zaman ƙasa musiba zunubi sabon Allah shi ke jawo musiba musiban nan ita ke kawo rashin jin daɗin zama a ƙasa idan ana son ƙasa ta yi daɗi fa sai a koma biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wato kenan duk wanda ke son ƙasarsa ta gyaru ya kamata ya tuba ga laifinsa ya kamata ni da kai mu daina sabon Allah mu rage to shine hanya kadai da za mu samu rahamar Allah mu dauki ta dawo mana amma muddin muna zunubi to babu shakka sabon Allah yana jawo bala'i abinda malaman suna suka gaya mana kenan rashin aiki da dokar Allah shike kawo rashin daɗin zama a ƙasa Allah ka samu iya Allah mu dauke ta albarka ce abinda muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure za a yi hakuri akwai tambaya amma sai gobe sai gobe za mu amsa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك